الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته اعين أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته وعلى من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد أخبرنا الله تعالى بأعدائنا ونبعنا بمكائدهم وأنها مستمرة غير منقطعة ما دمنا متمسكين بأصول ديننا كما ينبغي يقول الله عز من قائل سبحانه والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين حريصون دائما على إيصال الضرر بهم غير مقصرين في ذلك بكل حال وفي كل مكان وفي كل زمان أيها الأفاضل هذا الضرر يتم إما بالحرب العدوانية أو إيقاد نار الفتنة الداخلية أو بالأعمال الإجرامية أو بالأقوال الشيطانية وقد بدأ هذا العداء منذ بذور الإسلام الأول في مكة حيث أظهر كفار قريش سهامهم المسمومة التي هوتها جعبتهم اللئيمة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم فكان همهم أن يميلوا عليهم ميلة واحدة ثم استمر الأمر كذلك لما هاجر إلى المدينة فلم يتركوه هو وأصحابه ليشموا روائح الحرية الدينية ولم يكن من إرادتهم أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج من مكة حتى يصل إلى المدينة يقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أيها الأكابر أعداء الإسلام أيقاظ دائما وحذرون دائما وعاملون دائما وأبدا مكروا بالإسلام والمسلمين في حروب اليرموك ببلاد الشام ومكروا بهم في حروب القادسية ببلاد العراق ومكروا بهم في الحروب الصليبية التي استطاعوا فيها أن يقتلوا ملايين المسلمين وشردوا الملايين من بيوتهم حتى هيأ الله تعالى للمسلمين المجاهد الباكل صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله أيها الأفاضل لم يكب قيد أعداء الإسلام عند هذا الحد بل مكروا بالمسلمين في بلادهم عن طريق ما سجله التاريخ باسم حروب التتار حتى قتل هؤلاء الأشرار ملايين المسلمين الأبرار أيها الأساتذة ثم سلك أعداء الإسلام مسلكا آخر في المكر بالمسلمين عن طريق الاستعمار حيث احتلوا بلاد المسلمين شقا وغربا جنوبا وشمالا فلم يبق من بلاد الإسلام التي لم تحتل إلا قليلا وهذا الاستعمار لم يكن احتلالا فهتف بل شمل التبشير وهدفه التنفير ودخل هذا المكر البحوث العلمية عن طريق الاستشراق وقد استطاع المستشرقون أن يشوهوا أذهان كثير من أبناء المسلمين حتى صاروا لهم عديدا في الذكر أيها الفضلاء إن أعداء الإسلام اخترعوا وسيلة جديدة في محاربة الإسلام والمسلمين والغدر بهم وهذه الوسيلة هي تشكيل جمعيات غير حكومية NGOs باسم تقديم المساعدات الخيرية التي ظاهرها الرحمة وباطنها من داخلها الأذى وباسم التوجيه والإرشاد وقد استطاعوا أن يؤسسوا مثل هذه الجمعيات في دول المسلمين والتي تحمل أسماء رقراقة كحرية المرأة ضد الغصب والظلم وحرية الأبدان وحماية الأطفال ضد التوحش الجنسي من باب تسمية الشيء الباطل باسم الشيء الجميل أيها الأفاضل كنا من قبل نسمع هذه الأسماء في تلك الجمعيات من بعيد حتى إذا نحن بها في أقر ديارنا فقد تغلغلت جمعية غير حكومية اسمها التوعية الشرعية لنساء نيجيريا وقد اختار أصحاب هذه الجمعية هارتين في ولاية كدونة بسعتها وهما هذه الحارة المباركة تدنجكم وحارة برناوة في محافظة كدون الجنوبية وبدأوا يقدمون أنشطتهم وبرامجهم باسم فئات السلام وقدموا افتتاحية هذه البرامج في المدرسة الابتدائية الحكومية التي تسمى بعالم دلو دكو في هذه الحارة المباركة والذي حضر هذه الافتتاحية من قبل مسؤولي هذه الجمعية هو نائب مدير الجمعية وهو كافر نصراني اسمه أديجو أبن ومن الأسف الشديد أنه حضر تلك الافتتاحية رجال معتبرون في الأمة وما حدث هذا عن عمد منهم ولكن لم يعرفوا حقيقة هذه الجمعية هكذا نحسبهم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد الذي كان خير خلق الله في الكونين واذكروا ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير والصلاه والسلام على رسول الله الذي هو السراج المنير وعلى اله واصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون نواصل الحديث عن قيد اعداء الاسلام الذي نزل بنا في هذه الآونة الأخيرة وخصوصا هذه الجمعية أمام أصحاب هذه الجمعية تساؤلات يجب الإجابة عنها أولا لما اختاروا هذه الحارة من بين الحارات الموجودة في هذا البلد ثانيا ما هي أهداف هذه الجمعية ثالثا قالوا يريدون أن يعلموا الطلاب لغة السلام وكيفية بث السلام فهل في جكر شراء أو حق أو أزمة أمنية رابعا هل يسائل الكفار المسلمين وهل ساعدوهم من قبل رغم ما بينهم من عداوة وبغضاء أيها الأساتذة يجب أن نكون على هذر من هؤلاء الأعداء ولا ينبغي أن نعيش في الأرض غافلين بلهاء حمقى ينبغي علينا أن ننظر بقلوب أنيقة إلى كل شيء يأتينا من الخارج أو من جمعيات ترفع رايات الدعايات الخيرية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال وخذوا حذركم لا ينبغي لنا أن نقبل كل شيء بلا تفطن ولا تنبه ولا روية أيها الأساتذة لا ينبغي أن نكون معاول شر لأمتنا من أعدائنا ولا كلاب صيد لأعدائنا ولا ينبغي أن نمسك قبلي البقرة لأعدائنا ليحلبوها أيها الأفاضل إن هذه الجمعية تمول من المملكة البريطانية والولايات الأمريكية المتحدة وهدفهم هو إيجاد المساواة بين الرجال والنساء الأمر الذي فصله القرآن تفصيلا حيث فضل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء فقال عز من قائل سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أيها الأفاضل إياكم والانزلاق في سبل الضلال وطرق الغواية لكن المهتدي من هداه الله يوم قوام سجرجا الله سبحانه وتعالى يبام لابام ابو كلام abokanan yadda ya koya mana sallah ya mana bayanin zakka ya mana bayanin azumi haka ya mana bayanin abokanan gabanmu kuma ya ba mu labarin makirce-makirce da suke kulla mana ba su bacci akan wannan kuma Allah ta'ala zai rufe mana ba ya faɗa mana cewa waɗannan makirce-makircen nasu za su ci gaba ba za su tsaya ba ma damar muna ruko da addininmu Allah ta'ala yana cewa Allah ci ya fi ku sanin abokanan gabanku ya isa Allah ya zama muku waliyi majibincin al'amari ya isa ku kyala kowa ku kama Allah domin shine mai taimakon kuma Allah ta'ala ya ce abokanan gabanku ba za su kushe ba suna yaƙan ku ta fuskoki mabambanta haske sun ga kun bar addinin ku inda za su samu damar haka sannan ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani har ku abokanan abokanan gabanku a matsayin masoya waɗanda za ku riƙa ɓara gyaɗa ɗaya kuna ci tare da su ba sa sakaci ba sa ba sa duk wata ƙofa ta tsai da sharri da kirkiran muku fitina a kanku kullum wahalar su burin su shine ya za ku wahala ku shiga cikin rayuwa ta walakanci gaba da kiyayya sun bayyana daga bakunan su sun faɗi ƙarara ba su koye ba Allah ta'ala ya ce abinda kuma zukatansu suke koyewa ya fi girma Allah ta'ala ya ce lallai mun bayyana muku ayoyi in kuna da hankali ku kana ku gane abokanan gaban abokanan gaban musulmai yahudawa da kiristoci da mushrikai da munafikai kullum kwaɗayinsu shine ya za su samu dama su isar da wata cuta zuwa ga musulmai kuma ba sa gajartawa wajen aikata haka a kowane hali suka sama a kowane lokaci a kowane wuri ‘yan uwa masu daraja abokanan gaba suna da salo-salo mabambanta wajen isar da sharri da makirci ga musulmai ko dai ta hanyar kunna wuta ta yaƙi daga waje ko kuma su kunna muku fitina kamar yadda aka kunna ma Najeriya a cikin gida ko kuma ta hanyar aika-aika da ta'addanci a cikin ƙasa ko kuma ta hanyar maganganu waɗanda suka kasance na shaidanci wannan gabar da ƙiyayyar da ƙulla makircin da kisifina dukkaninsu sun faru ne tun farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka a lokacin da kafirai shugabannin Qurayshawa suka fitar da makamansu na yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makamansu waɗanda suke cikin kubansu waɗannan makamai waɗanda suka kunshi kuba domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai ya zama burinsu shine ya zafi su yi musulmai kifa ɗaya kwana su gama da su al'amarin ya ci gaba da haka har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ya umarce shi ya hijira ya ban maka ya koma garin madina sahabban annabi sallallahu alaihi ba su huta ba ba su huta ba annabi bai huta ba kullum kirci daga gabas makirci daga yamma daga kudu da arewa kafirai a lokacin ba su so manzo Allah ta sama ya bar maka ba sun so su kashe shi a garin maka ba tare da ya koma garin madina ba Allah ta'ala ya bamu labarin haka ya ce ma annabi sallama katina lokacin da waɗanda suka kafirta suke makirci a kanka ko dai su kama ka su daddaure ka ko su kashe ka ko su fitar da kai daga gari su jefar da kai a daji suna makircinsu Allah na mayar musu da makircinsu Allah shi ne ya fi iya makirci komai da makirci in ji Allah ta'ala ‘yan uwa masu daraja abokanan gaban musulunci kullum a farke ciki ba su bacci kullum suna nan suna kallon wani irin makirci za su kulla ma musulmai bayan rasuwan manzon Allah ta sama da yaƙoƙan da yi da su sahabbansa ba su ci gaba da hutu ba ba su huta ba sai da aka yi yakin yarmuk na biladu sha garuruwan sha yakin da musulmai suka gwabza da rumawa kiristoci sannan da yakin da musulmai suka gwabza da mushrikai majusawa na ƙasar iraq sannan haka abin ya ci gaba har yakin da aka yi tsakanin musulmai da kiristoci wanda suka rike ɗaka kuras wanda suka kira shi da alfarubu salibiyya wato ya kokan kuras sannan ba a kyala musulmai sun huta ba yan uwa haka aka ci gaba da musu sharri har lokacin da ta ta wasu shedanun mutane suka fito suka rika kakkashe miliyoyin musulmai suna yanka su haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba musulmi. abokanan gaban musulunci yan uwa ba su tsaya haka ba she gashi sun bullo da wani tsari ko wani salo na mulkin mallaka a inda suka mallake kasashen musulmai kusan gabaki daya sai yan kaɗan daga cikin su waɗanda Allah ya tsare gabas da yamma kudu da arewa ya kasance yan kasashe yan kaɗan ne na musulmai ba su shiga ƙarƙashin baƙin mulkin mallaka na turawan yamma ba sannan ba kawai mulkin mallaka ba burinsu shine ya za su kirtantar da musulmai sannan ba su tsaya haka ba sai da suka kutsa cikin bincike na ilimi suka kirkiro abin da suke ce masa istishraqi wanda manufan wannan shine sanya ma musulmai shakka a game da alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da siran manzan Allah sallallahu ya za a yi a ga manzan Allah sama a matsayin wani mutum mutumin banza ba mutumin kirki ba wanda bai da kyawawan ɗabi'u ɗan mulkin handama da babakere haka suke siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin rubuce-rubucensu kuma suka ci gajiyar haka suka samu dama suka ɓata tunanin 'ya'yan musulmai da yawa a cikin ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen musulmai waɗanda ba na larabawa ba har suka zama bayansu a cikin tunani ‘yan uwa masu daraja waɗannan abokanan gaban namu ba su tsaya a haka sun ƙirƙiro wani sabon salo na kafa jam'iyyu ko kungiyoyi masu cin gashin kansu wanda ba su da alaka da gwamnati kamar yadda suke kiransu da NGOs da sunan gabatar da taimako a kasashen talakawa wanda kira ne a zahirinsa gashi kamar rahama amma sai an shiga ciki azaba ce mai zafi da sunan wayar da kan al'umma kuma sun samu dama suka kafa irin waɗannan ƙungiyoyin a cikin ƙasashen musulmai da sunaye masu daɗi kamar ‘yan ce daga fyaɗe, ‘yan ce daga zalunci, ‘yan to ƙananan yara ba ƙananan yara ‘yanci, hana yara ƙananan yara, hana shigar da ƙananan yara ya ƙoƙa, a'a hana taɗe ga ‘yan mata ƙanana da saurin yin waɗannan sunaye masu daɗi a kunne, masu daɗi in an karanta amma ba shi bane abin da suke nufi akwai abun da suka nufi a ƙasa wanda shi ne manufarsu manufarsu ita ce ya za su fatar da al'ummar musulmai su mai da musulmai baya musulmai su shiga cikin halaka su shiga cikin hali na iyasu ɗan uwa muna jin wannan labarin a nesa sai ga shi Allah ta'ala ya kaddara wannan ya zo tudun duku ya shigo tudun duku an samu wata ƙungiya da ta zo ta gabatar da kanta sunanta wayar da kan matan Najeriya da turanci legal awareness for Nigerian women kuma sun zaɓi unguwanni guda biyu kakaf a Kaduna State a jihar Kaduna Sidin Dukun da Barnawa a kudancin Kaduna ko kuma Kaduna ta kudu kuma sun fara gabatar da abubuwan su a nan da sunan peace club sun raba jaridu majallu sun bude ajujuwa sun fara gabatar da shirye-shiryen su a nan makarantar firamare ta cikin unguwa kuma a ranar da aka gabatar an gayyaci hadda masu unguwanni amma abin da nake fata su ba su fahimci abin da ake nufi an shigo musu ta bayan gida ne ba su gane ba an gayyaci wasu daga cikin mutane mu'tabarai a cikin unguwa ba su karanta hakikanin abin da waɗannan mutanen suke nufi ba mataimakin daraktan wannan ƙungiyar kafiri ne kirista sunan shi Adejo Eden ya zo ya gabatar da jawabi a wannan taro yan uwa masu daraja ya wajaba idan abu ya zo mana a matsayin mu na musulmai da muke da alkur'ani da hadisi muna da ma'auni Allah ta'ala ya bamu ma'auni duk abin da ya zo ya kamata mu kalle shi mu sa shi a ma'auni me manufar wannan abin ni tambayoyi tambayoyi masu zafi tambayoyin kakakuwar ka ta haife ka in ya ba da amsan yadda uwar shi ta haife shi sai mu bi shi in ya kasa ba da yadda uwar shi ta haife shi to ba za mu bi shi ba haka ya kamata musulmi ya zama amma ba haka nan kawai sai a shigo ma musulmi da abu ba a ce za a gabatar da abu kaza abu kaza da suna mai daɗi sun yi zaben suna su zaɓi suna mai daɗi da manufofi na ƙarya a fili kuma su faɗa ma mutane to ya kamata mu yi tambaya tambaya ta farko ita ce me yasa suka zaɓi tudun duku a Kaduna da baki ɗaya da Barnawa gara Barnawa akwai kiristoci da yawa a cikin unguwannin amma ya za a yi ƙungiyar da ingila da amerika suke nauyin ta su zo su ce za su shigo tudun jukun unguwan musulmai kashi casa'in da tara a cikin ɗari na mutanen tudun jukun musulmai ne su ce wai za su zo su gabatar da wata ƙungiya muna da ƙungiyoyinmu na wayar da kai a tudun jukun muna da su ba mu buƙatar wani yanzu ya ce dai mu ba ƙauyawa ba ne muna da professors muna da doctors muna da injiniyoyi muna da lauyoyi muna da likitoci to waye ce zai ga ya waye mana da kai a waye da kan mu matan mu suna zuwa makaranta ana da makarantun matan aure a cikin unguwan nan sun kai guda nawa yan mata ana da islamiyu sun kai guda nawa ba mu bukatar wata kungiya a wannan unguwar ta zo amerika da ingila ke daukan ta. ba mu bukatar ta me manufofin waɗannan wannan kungiyar me manufofin su sun ce wai abin da suke so su karantar da mutane shine za su karantar da wai yara eh, yadda ake zaman lafiya samu ba mu cikin tashin hankali ba a yaki a tudun ba cikin yaki muke ba alhamdulillah Allah ya kara mana zaman lafiya ka babu bukatar wannan sannan kafiri ya taba taimakon musulmi kafiri a dejo ebel shine zai zo taimaki musulmi ya wayan mu da musulmi kai musulmi na cikin kidahumanci ne mu ba ki da humai bane yan uwa masu daraja ya wajaba mu zama muna da taka tsantsan game da abubuwan da waɗannan mutanen suke shigo mana da su bai kamata mu rayu a duniya Allah ya bamu alkur'ani da sunna ya bamu sahabban manzo Allah sallama malamai manya manya sun yi rubuce rubuce sun wayar da kanmu mu zama muna rayuwa a matsayin dolaye ba kawai shikenan sai a zo da wani abu kawai a kumshe sai a bamu ai yau an wuce lokacin da wani zai zo ko ne da ce wani zai ce maka ga taimako bai kamata ka ansa ba sai ka ce ya ajiye bude ka koma kan gefe baka san abin da ya kunso a ciki ba balle abu na tunani wanda in aka tusa ma mutum shi ya fi sharrin tunani aka kunsa ma mutum tunani aka sa mushi wani tunani mara kyau to kafin ka cire masa sai ka yi yaki Allah ta'ala yana faɗa mana yana cewa ya ku waɗanda kuka zama masu imani ku shiga taitayin ku zama cikin takatsantsan kuma Allah ta'ala ya ce ku yi takatsantsan a ku hijiraku ku yi takatsantsan duk abin da ya zo mana aka ce ga wani abu wata ƙungiya za ta gabatar da abu kaza to mu musu tambayoyi mu tsaya sai mun kukkure su sannan in sun iya ba da amsa a tambayoyin ƙuran da muka musu to shi ke in ba haka ba su tafi babu bukatar su bai kamata a yi amfani da mu mu zama magirbi na tsara al'ummanmu ba bai kamata mu yadda mu zama karnukan farauta abokanan gabanmu ba bai kamata mu kama mu abokanan gaban mu fita ta tatsan nono mu kuma cikin mu na kiran ciro ba wannan kungiyar abin da ya tabbata shine ingila take daukan nauyinta da kuma wasu kungiyoyi da suke karkashin majalisar ɗinkin duniya a karkashin america kamar undp da eu kaga kungiyar haɗin kan turawa ke turawan yamma sannan babban manufarsu a majallun da suka rarraba sun raba wajen majallu guda biyar tun na gan su na karanta su na su wasu da hauto wasu da turanci ga baki ɗaya ya za a yi a samar da daidaito tsakanin mata da maza duk abin da mawdu'an majallun suka kunsa daidaita tsakanin namiji da mace ana cutar mace ya za a kulle ta a gida a ce ta bi mijinta a'a in ta ga dama ba sai ta tambayi mijinta ba duk lokacin take da dama ta fita sannan ranar da ta ga dama mijinta ya sadu da ita ya sadu da ita ranar da ba ta so ta ce ba za ta ba zai sadu da ita ba in ta ga dama ta dau ciki in ta ga dama ta ce ba za ta dau ciki ba in ta ga dama ta ce za ta haihu in ta ga dama ta ce ba za ta haihu ba manufofin waɗannan ƙungiyoyin ce. kuma akwai wasu ƴaƴan ƴaƴan musulmai waɗanda sun kai mataki na ilimi suna karantarwa abin da suke aikatawa ke ga sunan na ga hoton wasu daga cikin wasu malamai na ne sun karantar da ni a jami'a na san ra'ayoyinsu a aji suke zuwa suna ta ce sun ma qur'ani gyara kuma duk ga topics ga ga ga article sun sunan a cikin majalla su ne ma kashin bayan majallin kuma su aka zo aka rarraba ma mutanen mu mu ba dolaye bane mun yadda mu mutu muna musulmai da izinin Allah babu kaskanci ka mutu kana musulmi amma kaskanci shine a ce a tarihin ka ka gama jin daɗin duniya a tarihin ka amma an yi amfani da kai ne an rusa ka babban sharri kenan babu yadda za a yi kire da tsakanin mace da namiji Allah ya raba ba ɗaya suke ba kuma wayayyu daga cikin waɗanda suke turawa sun tabbatar da haka ko jiya wajen tafsiri na faɗa ko shekaran jiya tsakanin jiya da shekaran jiya akwai marubuci ɗan ƙasar faransa alexis kare ya rubuta littafin saman da onnon sai da ya fitar da bambance-bambance tsakanin namiji da mace a cikin halittar su ba a tunani ba ma a ƙira halitta Allah ya halicci mace dan ta haihu ya halicce bai halicci namiji dan ya haihu ba namiji bai ciki baya wannan Allah ya bambanta tsakanin na namiji da na mace in ka dauki jinjiri ka dora shi a bayan namiji sai ji kamar ka goya shi a bayan kada ne amma idan ka dauko shi ka dora shi a bayan mace ko budurwa ce ba ta bayarwa ba zai ji kamar ka dora shi akan katifa ne saboda bayan Allah ya halice shi dan ya goyo shi ko wannan bayan an yi shi ne dan ya kunshi mani ya dau kaya ba ba jinjiri ba to Allah ya bambanta wannan to ya za a yi wani yanzu ya ce zai daidaita tsakanin mace da namiji Allah ta'ala yana cewa kada wani tashi na maza ko tashi na mata wani tashi ya burin ya zama kamar wani tashi maza suna da ladan abin da suka aikata mata ma suna da haka ku roki Allah ya ƙara muku falala na lada falala ta lada amma kada namiji ya burin ya zama mace kada mace ta burin ta zama namiji kowa Allah ya ajiye shi a matsayinsa kuma ba za a samu daidaito ba har abada Allah ya raba Allah ta'ala ya ce kullum mazaje su ne suke tsaye su ne shugabannin mata saboda abin da Allah ya fifita tsakaninsu kuma namiji shi yake ba da dukiya ta sadaki shi yake ba da dukiya ta ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da ba da wajen kwana so da ka Allah fifi da tsakanin namiji da mace babu yadda za ka yi ka haɗa su sannan Allah ta'ala ya ce a cikin rantsuwoyin da ya ce da abin da ya halicci namiji da mace lalle ayyukan ku sun bambanta wato aikin namiji daban aikin mace daban so yan uwa mu shiga cikin taitayinmu mu fahimci waɗannan makirce makirce da abokanan gaban mu suke ba za su kyale mu ba in an gama wannan ma za su tsanci wani za su shigo gobe za su shigo jibi ko da yaushe suna nan su ba bacci suke yi ba suna da waɗanda suke sa su rinka musu darasi a kan mutane sun ga dama su darasin ka tun kana ɗan ƙarami kana firamare haske ka kai matsayin da zaka musu aiki sannan su fito su baka aikin ko ka san kana musu aiki ko baka sani ba to mu zama cikin takatsantsa kada irin waɗannan ƙungiyoyin da ake zuwa masu suna irin wannan mutum kawai ya zo ya miƙa yake za a ce an ne kafin wawa wanda bai iya ƙarfi ba a zani ya zo cewa zai wayar maka da kai wani irin wayar da kai kake bukata me zai koya ma kai da kake da qur'ani Allah ya wayar da kanka wayayyen mutum ba a san wayewa ba sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa turawa ba san yadda ake sa wando ba da kansu suka faɗi so da kada mu zama ga hankalinmu amma mu aje shi gefe guda ga wayanmu mu aje shi gefe guda mu yi muraja'ar waɗannan abubuwan. waɗanda suka san suna cikin waɗannan abubuwan su tsaya su kansu muraja'a su mai da wannan aikin tsakaninsu da Allah su ce ba za su yi ba su ji tsoron Allah su kalli al'ummarsu wannan al'umma tana cikin ciwo tana da ciwon ciwon ciwon siga tana da ciwon hawan jini kuma ka je ka jawo mata kanjamau ka bacce da ciwon siga ta tana ɗan shan magani ana kafa mata dokoki ta ƙarasa haka nan الله كشرية تدب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والآتية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا خشوعنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم قل لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين اليك اوابين منيبين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين العالمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز في القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وازواجه وخصوصا خلفاؤه الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون